Nasir ya tuna da bai sai five pounds ba, na haka ya juya wajen da ke ɗauke da five pounds. Diyu, wanda tun bayan rasuwar Zara ya koma amfani da shi ya shiga nema. Idansa ne ya sauka akan wani guda ɗaya tak da ya rage a wajen. Da sauri Nasir ya miƙa hannu zai ɗauka. hannunsa ya ɗora a kan na wata mace da ita ma diyo ɗin ta zo siya jin electric shock ya ja shi ya sa nasu saurin ɗauke hannunsa daga kan nata haɗi da ɗaga kai ya kalle ta take zuciyarsa ta buga da tsananin ƙarfin gaske gabansa ya mugun razanannen faɗuwa yawon bakinsa ya kafe ganin zara tsaye a gabansa cikin rawar baki nasu ya ce zara zara bayanta ta juya ta ga ba kowa don haka ta yi tsammanin ko ba da ita yake ba hannu ta kuma kaiwa za ta ɗauki turaren diyu aiko caraf nasu rake hannunta yana zubar da hawaye ya ce dama kina raye amma kika ɓoye kanki kin san irin wahalhalun da faman da na sha ya ƙarasa maganar hawaye na zubo masa hannu ta ƙwace haɗi da cewa who are you please sai da kukansa nasir cak yayi yana kallon ta ya ce dumin ba ki gane ni ba? Ok, kamar na ji kai ma ɗan Najeriya ne, kuma ba haushe ko? Da hanzari Nasir ya riko hannun Na'im ya nuna ta a gigice duk ya ruɗe ya fita daga hankalinsa ya ce, Kin ga Na'im ɗinmu. Ya kalli Na'im yana nuna masa ita ya ce, Ga mominka. Ya faɗa yana ƙoƙarin rungume ta. Hankaɗa shi baya ta yi a fusace ta ce, How dare you? Don't ever try to touch my body, useless man. Ta faɗa tana jan tsaki. Haɗi da ƙoƙarin barin wurin. da sauri nasir ya sha gabanta ya ce me kike nufi zara a fusata ta ce wai wace ce banza zara da zaka dame ni a kanta ni suna na lisa kuma ban san ka ba ban kuma taba ganin ka ba kai ni ko me kama da kai ma ban sani ba nasir na kuka ya nuna ta ya ce yanzu ni ne baki sani ba zara to idan ni baki san ni ba i am sure you know him ya faɗa yana nuna na'im tunda shi ke kika ɗauki cikinsa har tsawon wata tara sannan kika haife shi kika kuma shayar da shi tsaki ta yi gami da cewa madman ta kuma zagaye shi za ta bar wajen da ƙarfi nasir ya fisgo ta jikin shi a fusace ya ce ke kin isa ki ƙara tafiya ki bar ni banza mara alkawari tawo ya ɗauke ta da mari ranta a tsananin ɓace ta ce banza ɗan iska kai yanzu ko kunya baka ji ba kana hausa fulani kuma musulmi amma ka rungume macen da ba muharramar ka ba a bainar jama'a shi ma ran a ɓace ya ce ni kike cewa banza ɗan iska zara ni kike cewa ba muharramin ki ba to ki sani ko da za ki canza komai a rayuwarki baki isa ki canza zuciyarki da kuma igiyoyin aure na da ke kanki ba kasancewar kasan holland akwai security take jama'a da ke wajen suka kira 'yan sanda suka sanar da su halin da suke ciki lisa na ta kokarin kwace kanta daga rikon da nasir ya yi mata amma ta kasa ana haka 'yan sanda suka shigo wajen nasir ganin za a kwace lisa daga hannunsa ya sa shi rike ta gam ya ki sakinta take ya birkice ya zama cikakken mahaukaci tuburan ya zage ya yi ta hauka yana tekar uban dambe da yan sanda da kyar aka kwaci lisa daga hannun nasir ganin an kwace ta ya sa nasir bude baki yana gunjin kuka yana cewa she is mine please don't let her go ganin lisa ta shiga mota za ta bi su ya sa nasir sakin rikitaccen kuka da tsananin ƙarfi yana cewa Filis Zara, kar ki bar ni, kar ki kuma tafiya a karo na biyu, ki bar ni. Idan a baya na iya jurewa, yanzu ba zan iya ba. Filis don't leave me Zara, I love you Filis Zara, amma ina Lisa ma gaba ɗaya. tsoronsa ya gama kama ta gaba ɗaya jikinta kirma yake direba na jan motar nasir ya durƙushe wajen haɗi da sakin rikitaccen kuka polis ɗin suka danna shi a mota suka nufi police station da shi sai da ras ta zo belinsa sannan suka sake shi ko da nasir ya koma gida direct bedroom ɗinsa ya wuce na'im na ta yi masa magana amma ko kallonsa bai yi ba ya wuce bedroom haɗi da dannawa kofar ki kan bed nasir ya zube ya shiga tunanin tabbas da hannunsa da kuma kanshi ya saka zara a kabari to amma ya aka yi haka ta kasance don shi ya san wannan zaransa ce domin irin bugun da zuciyarsa ke yi masa a duk lokacin da ya kasance da ita ko kuma take kusa da inda yake bugawar zuciyarsa ta yi masa a lokacin da ya shiga sharata sannan reaction ɗin da yake ji a duk lokacin da ya taba jikinta ko ta taba nashi irinsa sitil ya ji a lokacin da hannunsa ya sauka a kan nata sannan best fafen is due sitil yanzu ma shi ta je siya ya ma za a ce masa wannan ba ita ce zaransa ba a fili ya ce that is impossible miƙewa ya yi zaune haɗi da yin tagumi da kuma hannayensa ya tallafo fuskarsa tunani ya kuma yi tabbas ya san matukar zarace babu yadda za a yi ta ganshi ta nuna kamar ba ta san shi ba ya san ko luzin memory ta yi shine mutum na farko wanda idan ta ganshi nan take za ta dawo hayyacinta kuma ma a ganin da ya yi mata babu alamar ciwon komai a tattare da ita cikin cikakken hankali da nutsuwa ya ganta ajiyar zuciya ya sauke da ƙarfi haɗi da tunanin mafita zuciyarsa ce ta bashi amsa da cewa mafita guda guda ɗaya ce shine ka zama inuwarta duk inda ta sa kafa ta cire ya zama na kai ma ka mai da taka a haka ne kaɗai za ka san gaskiyar wace ce ita don tabbas ya san da is something behind ya san haka kawai babu yadda za a yi zara ta gan shi amma ta nuna kamar bata taɓa sanin shi a rayuwa ba tunawa ya kuma yi da marin da ta yi masa a fili ya ce banza ɗin iska ya san babu yadda za a yi zara ta iya ɗaga hannu ta mari ko da wani ne balle shi balle kuma har ta iya buɗe baki za ta zage shi haka dai nasir ya kwana yana saƙa da warwarewa har garin allah ya waye washe gari ranar sati da misalin karfe shida da arba'in nasir na kwance na ya shigo bedroom ɗinsa da gudu don tun jiya da abin ya faru bai kuma fita ko ƙofar falo ba balle ya je waje yana bedroom ɗinsa yana ta tunane tunanin abin yi sai kuka yake ya kasa dainawa muryarsa har ta rashe saboda kukan fitar hankali da yake dafa kansa na'im ya yana cewa tweet that are you okay da sauri nasir ya goge hawayensa dan ya san matakar na'im ya ga hawayen to tabbas ba zaman lafiya dan na'im yana tsananin son nasa kwata-kwata ya tsani duk wani abu da zai saka nasa a damuwa idan yana ƙaunar mutuwarsa yana son ya ga hawayen nasa wasu lokutan idan nasar ya ci nazara yana kuka na'im zuwa yake yana goge mai hawaye shi ma ya saka kuka sai da kira ake iya sa idan ko ya gan shi a damuwa ya rinka tambayar twitter wa ya bata maka rai kowaye ba zan bar shi ba idan na girmace na rama maka na ɓata mishi ran shi shi ma hakan kuwa yana yi wa Nasir masifar daɗi haɗi da sa shi cikin farin ciki har ya ji kamar shi is the best father in the world murmushi Nasir ya haɗi da cewa I am absolutely fine son dariya im ya haɗi da cewa amma cutar ya baka ciya ba in shirya kuma ina za mu fuska na im ya bata cike da shagwaba ya ce ciwid da ka manta ko kai nasu ya daga alamar tunani yana murmushi ya ce a yi wa dat afuwa ya manta a taimaka a tuna masa kafa nasu da ya dan shura haɗi da cuno baki ya ce yau fa saturday Ok, i am sorry son yau akwai zuwa shan ice cream ko to har yanzu ban yi light ba bari na shirya sai mu tafi dariya na imi yana cewa my best dad ba tare da bata lokaci ba nasir ya shirya cikin boyar riga da wando da hula suka fita direct hilton garden suka nufa bayan sun siya sun biya suna fitowa nasir ya hango lisa na shigowa take duk ilahirin jikinsa ya ɗauki kirma haɗi da tsima gaba ɗaya jikinsa rawa yake yana shakin take zuciyarsa ta shiga bugawa da tsananin ƙarfin siya bai san san da ya saki hannun na'im ya nufe ta ba a baya na'im ya biyo shi gabanta nasir ya sha haɗi da kura mata ido yana hawaye cikin matsanancin kuka nasir ya ce please zara me muka yi miki a rayuwa ni da na'im da zaki yi mana haka wai zara kin san irin mahaukacin son da nake miki kin san ba zan taba iya jure rashin ki a rayuwa ba ya zube bisa gwiwoyinsa a gabanta daidai lokacin da na'im ya karaso wajen ganin dadinsa ya yi nil down ya sa shi ma yin nil down din kamar yadda ya ga nasir ya yi haɗi da riko hannun nasir shi ma ya fara kuka don matukar na'im ya ga nasir yana kuka shi ma sai ya yi cike da tsananin mamakin gaskalisa ke kallon su nasir ya ce Please Zarok ko ba dan ni ba, ko dan Na'im ki dawo gare mu don girman Allah, kar laifin wasu ya shafe mu, ki yi mana horo a bisa laifin makiyan mu ki tuna duk duniya baki da kamar mu, wannan ki ne, ni kuma mijinki ne. ya karasa maganar yana fashewa da rikitaccen kuka ita dai lisa tsayawa ta yi tsororo tana ganin ikon allah abu kamar a fim cike da tsoro lisa ta ce wallahi allah bawan allah ban san ka ba ban taba ganin ka ba ban ma san akan me da wa kake magana ba a zuciya nasir ya miƙe ya haɗi da riko ta cikin matsanancin ɓacin riya yana zubar da hawaye ya ce wallahi ƙarya kike yi zara ke ce zara ta bugun da zuciyata ke min a halin yanzu ba ƙarya ba ne shi kaɗai ya isa ya shaida min ke zara ta ce ta gaskiya zara so ba karya ba ne son gaskiya na tsakani da allah har abada baya taɓa canzawa idan ke ba zara ta bace babu yadda za a yi zuciyata ta rinka bugawa a duk sanda na ganki idan ke ba zara ta bace babu yadda za a yi body reaction ɗina ya canza a duk sanda na taɓa jikinki zara ana kama sak da sak a duniya sosai har murya da movement ɗinku ya zama iri ɗaya da mutum amma ban da bugawar zuciya da kuma soyayya hannu ya ɗora a kan saitin zuciyarsa ya ce wannan bugawar da zuciyata ke yana yi ne domin ke kaɗai zara bayan ke babu wata ya mace da zuciya ta ta taba bugawa a kanta kamar haka sannan ya ɗora hannunsa a saitin zuciyarta ya ce wannan bugun da zuciyarki ke yi kaɗai ya isa shaida min ke zara ta ce domin zuciyar mu ɗaya ni da ke a take zuciyarsa take bugawa matukar tawa tana bugawa da karfi haka ke ma taki za ta kasance tana bugawa da karfi hannu lisa ta sa ta hankaɗe nasir baya a zafafe ta ce waye kai daga ina kake ina ka san ni da kake neman shigowa rayuwata kake neman matsamin? wallahi ban san ka ba ban kuma taba ganin ka ba tana kaiwa nan ta watsar da ice cream din haɗi da ture shi ta yi waje da gudu sun kuyawa nasu ya yi haɗi da duba ice cream din a fili ya ce vanilla flavor zara's best flavor har lokacin na in bai daina kuka har suka koma gida kuka yake sai da kirnasu ya samu ya rarrashe shi ya sha askirim din sannan ya yi bacci washe gari kwata-kwata bai ya niyyar fita ba yana kwance a kan bed ya ji ras na fama da na'im sai daru yake akan ba zai je school ba sai ya ga dadinsa halin na'im da tsinanniyar kafiya da shegen taurin kai ya sa shi miƙewa dole ya zira jallabiya ya fita zuwa falo Na'im na ganin sa ya tafi da gudu ya fada jikinsa. Cikin maganarsa ta yara ya ce, "Sweet dat ka ji mom wai na tafi muskul ban ganka ba." Kansa ya shafa haɗi da kakaro murmushin dole don ya san na'im da shegiyar tambayar tsiya idan ya gan shi aka ya rinka damun su kenan da tambayar abin da ke damunsa. yauwa mai son gara da ka tsaya ka ga dadinka dariya na imye ya ce dadi gayi min alkawarin tiya za ka kai ni cukuliyo da murmushi nasir ya yi ce ka yi haƙuri son ka bari sai gobe na kai ka Ƙafa na im ya shiga duddurewa a ƙasa haɗi da ɓata fuska zai yi kuka da sauri nasir ya ce ya haka kuma son ni dai gaskiya dadi ce ka kai ni kai ne fa ka ce babu kyauta ba a yi ni na faɗa son amma yau a yi min uzuri please my son kuka na'im ya fara yi haɗi da ajiye school bag ɗin akan sofa ya ce to ni ma na fata cuwa tariya nasu yayi ya ce a ya haka kuwa son cocai ma cewar na'im bari ma ka gani ni bacci ma yi, sosai na'im ya bawa nasar dariya ganin yadda ya rufe ido yana jan munshari wai shi bacci yake har da sakin hannu ɗaukarsa cak nasu yayi yana cewa oh my son dat ɗin naka za ka yi mawayo to mu je na kai ka dariya na im ya haɗi da yi wa nasir bek a kumati ya ce thank you sweet dad nasir na jan motar amma gaba ɗaya na im ya ishe shi da surutunsa wani ya bashi amsa wani kuma ya kyale shi har suka ƙarasa su kul ɗin light kiss na im ya ƙara har suka ƙarasa su kul ɗin light kiss na im ya ƙara yi wa nasir a kumatinsa yana cewa i love you dad murmushi nasir ya haɗi da cewa love you my son too tsayawa nasir yayi yana kallon na'im har ya shiga school din murmushi yayi haɗi da girgiza kansa yana mamakin tsananin wayo irin na na'im zai ja motar kenan ya hango lisa na fitowa daga cikin motar tare da wasu cutest baby boy and girls tsayawa nasir yayi cak hadi da ƙura mata ido magana suka tsaya suna yi da yaran amma baya iya jiyo abin da suke cewa dariya ya ga ta yi haɗi da yi musu kiss tsayawa ta ya har suka shige cikin sukul din sannan ta yi murmushi ta shige motarta ta ta ja nasir na ganin ta ja motar ya rufa mata baya yana binta ba tare da ta sani ba binta nasir ya rinka yi ba tare da saninta ba har suka isa gidansu nasir na gani ta yi fakin ta shiga gidan ya fito ya zagaya kofar gidan sannan ya shiga motarsa ya tafi tun daga ranar ya zama inuwarta ya zama duk inda take yana wajen duk inda kafarta ta taka kafar nasir na wajen da ta saka kafarta a wajen ta cire nasir ne zai mayar da tasa ya rinka bibiyarta da bibiyar al'amuranta sosai nasu yake nazarinta yana karantar halayyarta amma kwata-kwata ya rasa a makama balle hanyar da zai bullo mata nasir na haka har ranar mozas da ta zo don haka nasir ya shirya wani plan ya shirya na'im sosai ya yi masa kwalliyar ɗaukar hankali ɗaukar shi ya je wajen siyan gift ya sai duk wani abu da ya san best choice ɗin zara ne har da diyu da chocolate da ice cream sannan ya hada fix dinta ita da zainab da ikram da munir da shi nasir din ya siyi wani gift na love wanda aka kawata shi da rubutun soyayya yasa aka saka masa din su wanda suka ɗauka suna dariya su biyu sannan ya siyi wani gift wanda uwa ke ɗauke da bebinta ta kura masa ido tana hawaye shi ma an yi rubutu kamar haka a jiki no one love you like the way your mother do so why don't you love me mom i love you sweet mom na'im Happy Mother's Day. Nasir ya haɗa gif ɗin waje ɗaya sannan ya saka a mota ya kai shi har wajen da take a Paradise Island. Ya nuna mishi ita, ya nuna mishi ita daga nesa, ya ba shi fulawa, ya ce idan ka je ka durƙusa a gabanta ka ka miƙa mata fulawa ɗin da gif ɗin ka ce I love you so much mom. Sannan ka ce mata come back home kana kuka ka ji son? Nasir ya faɗa yana share hawayen idansa. Nasir ya yi kuka ne don ya sa na'im. Dan ya san matukar ya yi kuka shi ma sai ya yi. Aiko a take na'im ya fara kuka haɗi da nufar waje. wajenta na'im sarkin wayo bai yi mistake ko ɗaya a cikin abin da nasir ya koya masa ba yana zuwa gabanta ya yi nil down yana kuka ya ce i love you so much mom please come back home ya faɗa yana miƙa mata fulawa and gift ɗin zumbur ta miƙe haɗi da kallon na'im cike da matsanancin mamaki yadda yaro ƙarami kamar sa ya iya yin hakan murmushi ta yi haɗi da cewa who told you i am your mother hawayen fuskarsa ya goge cike da shagwaba ya ce my sweet dad fuska ta ɓata haɗi da cewa i am not your mother your dad has lied to you miƙewa na'im yayi yana kallonta ya ce my sweet dad has has never lied to me. I know his habit and characters. She is a good man. He never lied to anyone. Ganin yaron yana neman bata mata rai da lokaci ya sa Lisa yin tsaki. Haɗi da juyawa tana niyyar barin wajen. Da sauri na ya riko hannunta cikin nasa yana ci gaba da kukansa bil haƙƙi da gaskiya ya ce, Please mom, don't leave us. We need you, most especially me. Ban taɓa sanin daɗin uwa ba, ban taba kwanciya da ke gado ɗaya ba ban taba cin abinci da ke a plate ɗaya ba baki taba yin wasa da ni ba my sweet that ne kawai yake min duk wannan mom i need more than i need more from you please take tausayin Taki tausayin yaron ya mugun kama ta a hankali ta durkusa a gabansa ta sa hannu ta share masa hawayen hawayen hawayensa da ke zubo masa ta ce i am telling you the truth i am not your mom but i wish to be your mom ta faɗa tana shafa kansa a hankali ta miƙe ta bar wajen duk abin da ke faruwa akan idan nasa. don haka yana ganin tabar wajen ya fito daga inda yake a ɓoye yana goge hawayensa na'im kawai ya ɗauka ya juya ba tare da ya tsaya ɗaukar gift ɗin ba ya shiga mota haɗi da figarta a tatisis ya yi gida kasancewar nasir ya zama inuwar lisa ya sa ya san duk inda take zuwa da lokacin da take zuwa karfe takwas daidai ya shiri karfe takwas daidai na dare ya shirya ya nufi new world coffee sanya yake cikin ɗanyen material boyel na maza fari kal ya sanya takalmi agogo da lin golden color ya sanya hula fara mai kwalliyar golden a jiki ya ɗauki keɗin motarsa ya fita zone ya hango ta sanye da doguwar riga ta atamfa red kara ta sanya back and shoe black ta ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya tana shan kofi ɗin da ke gabanta bakinsa ɗauke da sallama ya ƙarasa gare ta ba tare da ta ɗago kanta ba ta amsa masa sallama bai damu da yadda ta yi ba don haka ya ja ɗaya daga cikin kujerun ya zauna haɗi da ƙura mata ido jin an zauna an kuma ƙi yin magana ya sa ta ɗago kai cike da tsiwa don lisa akwai tsiwa a fusace ta ce Haudu ya you magana ce ta makale mata a makogarin ganin wanda ke gabanta. Don sosai Lisa ke tsananin tsoron nasa. Take tsoro ya kama ta, gaba ɗaya jikinta ya ɗauki kirma gami da tsima. Cikin rawar jiki ta miƙe tana shirin barin wajen. Shi ko Nasar hankalinsa kwance, ya ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya haɗi da ƙura mata ido. Ganin yadda jikinta ya ɗauki kirma haɗi da tsima da alamun tsoro ƙarara a fuskarta ya ba wa Nasar dariya. Bai yi dariyar ba saboda tsabar aji da kuma tsananin ji da kansa da yake yi. A hankali ya murmusa amsa haɗi da cewa zauna ki nutsu mu yi magana don nima yau a nutsa na zo ko kallonsa bata yi ba ta ci gaba da tafiyarta gefe nasir ya kalla haɗi da taune haƙoransa da ƙarfi sannan ya miƙe ya bi bayanta da sauri ya sha gabanta haɗi da cewa filis zara ki saurare ni mana ko sau ɗaya ne a fusace lisa ta dake ta ce to hell with you and your zara take zuciyarsa ta harzuka ta fara tafasa tana a zazzala tana nuna shi da yatsanta tana kallon shi ido cikin ido haɗi da cewa ka san me yasa ban kai ka ƙara ko na shigar da rufat a kanka ba saboda kai ɗan ƙasa ta ne kuma yarenmu da addinin mu ɗaya ne abun kunya ne na kai ka ƙara amma na fahimci kwata-kwata baka san hakan ba amma na fahimci kwata-kwata kai baka san hakan ba baka kula da karar da nake maka na lura kwakwalwarka da akwai matsala da damuwa a cikinta sannan kanka ba daidai yake ba duk inda ne kana biye da ni ka matsa min ka takura wa rayuwata ka dame ni akan ni matarka ce wai kuma har mun haihu jiya ka turo min yaro abin tausayi na yi matukar tausaya wa yaron har na ji ina son jin labarinsa. Na ji kuma ina sha'awar zama maman shi I want to be his real mom. But gaba ɗaya ka hayyace ni ka takura min duk inda nake kana nan kana tara min mutane har ka sa ina zargin kaina ka sa na ji ina tuhumar iyaye na akan ko na taɓa yin wata rayuwa kafin wannan lokacin har hospital na je akan a duba min kwakwalwata akan ko na taɓa samun matsala a baya ko cutar mantau amma komai normal na je university din da nake karatu duk na yi bincike nan ma babu komai kasan kasan saboda kai duk na yi haka ta faɗa tana ci gaba da kallon ƙwayar idansa da ta gama rikidewa ta koma rage ta ce saboda tsantsan gaskiyar da nake hangowa a ƙwayar idanka ta faɗa tana nuna shi hakan ya sa kwata-kwata na yarda da kaina na kuma yarda da iyayena da kaina na tsunduma binciken kaina da kaina but everything is absolutely fine amma ka dame ni ka hana ni sakat akan wata banzar zar tau tau nasir ya ɗauke ta da lafiyayyun marika da sauri lisa ta dafe kuncinta da duka hannayenta tana kallon sa cike da matsanancin mamaki ta kasa cewa komai illa ido kawai da ta zuba mishi cikin fushi ya matso dab da ita yadda duk suna jiyo numfashin junan su ya nuna ta da sa ya ce zan iya jure komai duk cin fuska ko cin mutuncin da zaki min amma ba zan taba iya jurar ko da dugon muzanta zara bane duk abin da zaki yi min ni ki yi min amma kar ki sake ki taba zara ta idan har kuwa kika yi kuskuren taba ta anan zaki gane ainihin waye Nasir Mustapha duk da ba ta raye ba ta duniya ba zan taba iya jurar wulakanta ko da sunanta bane balle kuma ita da kanta dan ba zan taba iya jure wulakanta min rayuwata ba a gabana ba saboda zara rayuwa ta ce kin san me yasa nake bibiyar ki ya tambaye ta bata iya koda furta kalma ɗaya ba sai ido kawai da ta zuba masa hannunta ya rike haɗi da janta ba tare da ya hannunta ya rike haɗi da janta ba tare da ya lura da yadda take neman faduwa ba ya danna ta a mota cikin fushi ya fusgi motar da tsananin gudu cikin matsanancin tsoro da fargaba mai tattare da kidima lisa ta fara kokarin buɗe motar amma ina ya riga da ya sa lock a kidime take kallon sa cikin rawar murya da hada kalmomi take tambayar sa ina zaka kai ni bai ko kalli inda take ba ya ci gaba da driving ɗinsa yana hawayen bakin ciki yana yin fakin ya fito bai ko tsaya motar ta gama tsayawa ba ya buɗe murfin motar da karfi ya fige hannunta ya yi cikin gidan da ita yana zuwa falo ya yi wurgi da ita yana kuka ya ce ke tsammanin ki don kyanki da ƙirar da Allah ya miki nake binki to kalli ki ga dalilin da yasa nake binki gaba ɗaya falon pictures ɗin zara ne manya kowane ɓangaren na falon wasu mata tare suka yi da nasa a hankali lisa ta mike tana bin photos ɗin da kallo a matukar razana saboda tsananin kamar ta da zara Hannun ta ya kuma ja ya shiga da ita kitchen bedroom bathroom and toilet ko ina na gidan sai da ya shigar da ita amma duk bangon da ta kalla photos ɗin zara ne manna da kowane bangare da bangon da ke gida falo ya kuma dawo da ita yana kuka ya shiga bata labarin zara tun daga farko har ƙarshe shi ya kuma matsowa dab da ita yana kuka ya ce ke ce zarata ke ce ta jikin wannan photos din zara mai yasa zaki min haka wai zara ya kara fashewa da rikitaccen kuka mai nayi miki cikin kuka lisa ta ce wallahi ni ba zaran ka bace mike waye a kidime duk ya zare ya ga mai fita daga hayyacinsa ya sa hannu ya yaga rigar jikinsa ya fito da saitin zuciyarsa ya ce kalli yadda zuciya ta ke bugawa kuma tana irin wannan bugawar ne lokacin da take tare da zara kaɗai. ko da duk duniya za su kasa gane ki ni zan gane ki ko da a halin makanta ne zara ko da za ki iya yi wa duniya alaye ni ba za ki iya yi min alaye a kanki ba ko da duk duniya za su taru su ce min ke ba zara ta bace ba zan taɓa yarda ba saboda zuciyata ba za ta taba yin ƙarya ba ki kalli yadda zuciyata ke bugawa da ƙarfi ji yadda gudun bugawar zuciyata ke ƙaruwa, zara sannan ki ce min wai ba ke bace zara ta ba lisa na kuka ta ce sai dai idan wani sabon bakon al'amari ne yake son faruwa a zuciyarka cak nasir ya tsaye da kukansa yana kallanta ta ci gaba ko kuma dan tsananin kamar da muke yi da zara ne yasa hakan ke faruwa and i wish to be you a zara forever and ever gaba ɗaya jikin nasir ya ɗauki kirma murmushi ya yi haɗi da kallanta ido cikin ido ya ce haba zara ni za ki raina wa hankali ki tuna cewa ni ki tuna ce ni za raina wa hankali ki tuna cewa ni na raine ki da wayo na tar aka haife ki ko kin manta ne kallon salisa tai tana kuka ta bude baki za ta yi magana kenan na'im ya shigo yana kiran sweet that chak na'im ya tsaya ganin nasir na kuka a hankali ya kalli lisa ita ma kukan take direct wajen nasir ya nufa ya sa hannu yana goge masa hawaye haɗi da cewa sweet that waye sa ka kuka murmushin ƙarfin hali nasir ya yana kallon na'im na'im ya fashe da kuka yana ci gaba da tambayar nasir me yasa shi kuka kallon sa kawai nasir yayi ya kasa cewa komai sai da ya ga kukan na'im ya tsananta sannan ya shiga sa yana ba shi haƙuri cikin kuka na'im ya ce sweet that idan kana can na yi ciluto ka faɗa min waye ci ka kuka nasir ya ya ce please help me ask your mom why she want to leave us ya maganar yana goge hawayen da ke ci gaba da zubo masa ganin hawa yana zubowa nasir ya sa na in fasa kuka haɗi da nufar lisa ya shiga hankaɗa ta waje yana cewa dan allah ki tafi ki kyale mu yana gama faɗa ya hankaɗa ta waje ya rufe kofar falon komawa na yayi cikin falo ya kwanta a kan jikin nasir yana ci gaba da goge masa hawayensa a hankali nasir ya lallaba na'im har yayi bacci ya je ya kwantar da shi a kan bed ɗinsa zama nasir yi a gefen gadon haɗi da ƙurawa na'im ido yana hawaye sai da ya ɗauki lokaci mai tsayi sannan ya tofa masa addu'o'in tsari ya fita ya nufi bedroom ɗinsa a kan bed ya kwanta haɗi da yin rigingine fuskarsa tana kallon pop ya tsunduma cikin duniyar tunani abin da ya sa zara ta yi masa haka a rayuwa ya yi tunani mai zurfi amma ya kasa gano takamaimai dalili kwakwara ko da guda ɗaya wanda zai iya saka ta juya masa baya kamar haka ganin ya rasa gano dalili ko da guda ɗaya ne yasa nasir yi mata uzuri haɗi da hakikan cewa a ransa cewa ya san zara ba za ta taɓa yi masa hakan ba tabbas ya tabbatar tana da dalilin da ya sa ta yin haka don ya san zara ba ta da mummunan halayya da za ta yi na hakan sai dai idan akwai dalili kwakwara ko wata kullalliya a ƙasa da wannan tunanin bacci ya ɗauke nasa bayan sati ɗaya tunda abin ya faru Nasir bai kuma bin Lisa ko ya yi mata magana ba. Ya riga da ya gama kulla duk wani abu, ya kuma gama shirya komai, shi kadai ya san me ya tsara. Misalin karfe hudu daidai na dare Nasir ya shirya ya nufi gidansu Lisa. A dan nesa da gidansu ya yi fakin motarsa, ya zo na zama jiran fitowar Lisa. Ba su fito ba sai misalin karfe bakwai da rabi na safe. Sannan Nasir ya ga sun fito daga cikin gidan, a cikin motar su biyu, amma ya kasa gane fuskar ɗaya. nasir na ganin sun fito ya fito daga inda yake a ɓoye nufi gidan cikin sanda ya shiga cikin harabar gidan ta windo nasir ya haura ya shiga cikin men house din falo ya fara bincikawa ya hargitsa ko ina ko zai ga wata shaida ko alamar da za ta tabbatar masa da tunaninsa amma bai ga komai ba daga nan ya yi kicin ya shiga duba ko ina da ina nan ma bai ga komai ba bedrooms din gidan ya shiga ya yi nema iya nema kamar ransa zai fita amma babu komai dawowa falo nasir ya yi ya zauna hadi da yin tagumi har hannu biyu ya rasa abin da yake yi masa daɗi a rayuwarsa take ya ji ciwon kai ya saukar masa daga kansa sama yayi ya ce ya Allah ka taimake ni dan isar ka. dan girman ka ya Allah ya ubangiji ya ubangijin al'arshi ya ubangijin sammai da kasai ka haska wa zuciyata damuwana da gaggar jikina hasken gaskiya yana gama addu'ar ya miƙe haɗi da ƙoƙarin fita yana gab da fita idansa ya sauka akan wata yar wardrobe da aka yi kwalliya da flowers a jiki a hankali ya nufe ta gabansa hannunsa na faduwa yana isa gare ta ya kura mata ido yana tunani a hankali ya kai hannunsa jikin box din da aka jera a jikin wardrobe din yana tabawa ya ga ta fara motsi wardrobe din ya ga ta juye haɗi da komawa gefe sannan ya ga kofar bedroom ta buɗe wani kayataccen bedroom mai shegen kyau ya bayyana kai tsaye ba tare da wani tsoro ko gabar komai ba nasir ya danna kai cikin bedroom din to masu sauraro a nan za mu tsaya sai ku tara a lokaci na gaba ku dai ku danna liking ku ya sharing tare da danna ƙararrawa